da kuma shi ango malam shehu muhammad da mai gida malam ahmad koko da kuma ɗan uwana ɗalibai babban alaramma malam muhammad nasir wanda marabita da shi la'an an shekara goma marabinmu da haduwa na sani shekara goma sha wani abu muna haduwa muna karatu tare amma sai ga shi Allah subhanahu ta'ala ya kaddarce mu da haduwa a cikin wannan gari mai albarka wannan gari na koko muna ƙara yi masa addu'a Allah ya ƙara sa mu garin albarka Allah ya ƙara daga darajar wannan gari mutanen wannan gari Allah ya ƙara musu albarka da yake kun sani ni na zo ne in raka ya babban malaminmu sheikh dr imam suleiman bawa argun haka babu bukatar in tsawaita karatu zai yiwu ɗan takaita domin in bawa malam dama domin ya karantar da mu abinda adda muhimmanci ya karantar da mu saboda haka ina addu'a wannan aure wanda ke shi ne dalilin haɗuwarmu auren ɗan uwanmu malaminmu mu wato malam shehu ahmad ke eh, malam shehu muhammad wanda aka ɗaura da shi da amaryarsa malama a sama'u to alhamdulillah muna addu'a hajiya asama'u babba da hajiya asama'u karama Allah ya baku zaman lahiya Allah ya haɗa muna kan ina kyautata tsarin hajiya asama'u babba na wurin da ko ba ta nan ta iso na ina tambaya Hajiya a sama'u babba ta iso ba ta wada isowa ba to a gaya mata ta yi sauri ta so ya sauri ta zo ita ma muna buƙatar ganin ta wurin nan na tabbatar da akwai shawarwari wanda ya kamata a bata kilan sai gobe karatunmu na sahe kilan dokta in Allah ya zai bata shawarwari in ma lokaci bai samu ba to ina da kilan dai ba za a kyale ta haka nan ba sai an zauna da ita a gabata mata da shawarwari domin shi angon tun ɗazun nan muna haɗuwa da shi ya fara jin dokta ya fara gabatar masa da nasihohi nasiha ta farko da na ji dokta ya fara gaya masa ya ji tsoron Allah don haka ina kira ga uwar gida malama asama'u da amarya da mai gida shi ma wato malam shehu muhammad Allah ya ba su zaman lahiya kuma Allah ya haɗa hankulansu da na ɗauka karatu ne kawai na yara ɗalibai amma kuma sai na ga hada iyaye mata su ma sun riga su iso wannan guri ba kuma gahi babu lokaci da yawa amma dai abin da nake fara kira ga su ɗalibai kun ga alhamdulillah malama a sama'u babba ɗaliba ce ga malam shehu kuma Allah ya ƙadarci suka yi aure kuma ya sake samun ƙari na ita ma malama a sama'u ƙarama ita ma ɗalibarsa ce alhamdulillah abinda nake kira ga ɗalibai ku ƙara zama masu kirki masu ladabi domin ina jin hankali ba zai iya ɗauka ba cewa malami ya san ɗalibarsa ba ta da ladabi ba ta da kirki ya yadda ya aure ta muna yi muku addu'a wayanda ba su da mazaje na aure Allah ya azurta su da mazajen aure ‘ya'yan nan da muke tare da su Allah ya ƙara musu albarka ina ƙara jan kunne ga ɗalibai na makarantun ne daban-daban da suka halarto wannan wurin muna yi musu addu'a Allah ya ƙara mu rayuwarsu albarka kuma Allah ya ba su karatu na tsoron Allah Ba abin da ake so ga ɗalibi ya mutunta ilimi ya girmama darajar ilimi ya girmama malamansa duk wani ɗalibi wanda baya girmama ilimi baya martaba ilimi to zai wahala ya iya samun albarkar ilimi da haka ina kira ga ɗalibanmu maza da ɗalibai mata a daina wasa da ilimi a bawa zuwa makaranta muhimmanci in za ana makaranta a yi wanka a sa turare kamar yadda ake in za ana wurin boko wannan yana taimaka ma ɗalibi wajen ƙara samun hazaƙa da basira Allah ya ƙara muna albarka bari mu karanta hadisi kwaya ɗaya wato shine hadisin na Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda wannan hadisin yana ƙunshe da wato siffofin matayan aljanna guda hudu haka ina ba wa maza haƙuri bari mu karanta wannan hadisin ɗan lokacin da ya rage shi nan sai a haƙura da shi wannan hadisa abu huraira allah ya ƙara masa yadda ah, abu musa al'ashari radiyallahu anhu shi ma ya ruwaito hadisin أما ذاك إسكور واير تاشا بمبل ابن النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم هيك يشيو إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأداءت زوجها قيل لها أدخل الجنة من أي أبواب شئت wannan hadisi babban malami a sheikh muhammad nasiruddin albani ya sahaha wannan hadisin hadisi ne ingantacce idan mun ɗauki wannan hadisin yana gaya mana siffofin mata 'yan aljanna guda hudu Allah ka azurta matanmu da siffantuwa da wa'annan siffofi sifa ta farko wasiya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata yace idan mar'atu almar'atu khamsaha idan mace ta sallaci sallolinta guda biyar malamai masu sharhi suka ce da aka ce iza sallat mar'atu. wato ita wannan almar'atu din to dole ne ta zama musulma ce da haka wajibi ne gabanin maganar sallah a gyara aƙida a gara a yi ƙoƙari a yi wa aƙida garan bawul a yi mata saitin hama da gyaran kafureta, saboda ba daidai ba ne a samu ki kina musulma kina da matsala ga aƙidarki ki yi ƙoƙari ki zama aƙidarki garari ya garau aƙida ta ahalis suna wal jama'a to annabi ce idan mace musulma ta sallaci sallolinta guda biyar da kiyaye wayannan sallolin guda biyar to kun ga wajen maganar kiyaye salloli guda biyar ba ƙaramar daga ba ce domin an ce kiyaye saloli guda biyar ya ƙunshi kiyaye su akan lokaci wajibi ne ga mace musulma ta zama tana kudawa da sallah akan lokaci ba ta wasa da sallah akan lokaci domin Allah subhanahu wa ta'ala ce umarni da wannan Allah ya ce hafizu ala salawati wannan ayar duk da ba yadda take magana akan kiyaye salloli akan lokaci ba akwai yar uwa ta wadda Allah ya magana akan a kiyaye sallah akan lokaci inna salata kanat alal mu'minina الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله سبحانه وتعالى يتي إن lalle sallah ta kasance da wayanda suke muminai ne in dai ke mumina ce ta kwarai ke musulmar kwarai ce to dole ki kiyaye sallah akan lokaci kada ku shigo cikin mata da suke wargi da sallah suke wulakanta sallah ba sa martaba sallah ba sa kula da sallah akan lokacinta idan kina so ki shigo cikin mata yan aljanna to dole dole na a kina kiyaye sallah akan lokacinta yasa manzo Allah ya ce idza sallatil mar'atu khamsaha sallan nan kina yin ta akan lokaci kowace sallah daga cikin salloli guda biyar kina kiyaye su akan lokaci sannan kuma sallar je makaranta a koya miki yanda ake sallah yanda ake karatun fatiha yanda ake karatun sura yanda ake kabbara harama yanda ake ɗaga hannuwa yanda ake yin ababu kada ki sallah ki saka hannuwa ko da kina saye da hijabi za ki ƙababu ko ki abin da ake kira waba'u duk za ki idan kika zo sallah ruku'i mai kyau, za ki ɗago daga ruku'i ɗagowa mai kyau zaman tahiya mai kyau sajada mai kyau ɗaguwa daga sajada mai kyau to idan kika yi wannan ana ƙirga ki ya tsaye da sallah sai ki samu alkhairi irin wanda ake samu amma idan kina sallah kina gaggawa a cikin sallah babu natsuwa sai ya zama da kin yi sallah amma kuma ba karɓaɓɓiya ba ce ba haka ana so a kula da wannan ana so in za ki yi sallah yi sallah irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yana da matsar muhimmanci idan ki kula da wannan alhamdulillah sallolin ki kina kulawa da su ba kya wasa da sallar ki ta la'asar kulawa da wannan ba karamin abu ne mai muhimmanci shi yasa annabi ce idza sallatil mar'atu khamsaha idan mace ta tsayar da sallolinta guda biyar lafazin tsaye da sallah ana nuhin kulawa da sallah akan lokaci kuma yin ta kamar yadda annabi Muhammad ya karanta sannan ku sani yana daga cikin sharuɗan sallah wayannan hijabayen da kuke zuwa da su masallaci kuna zuwa da su islamiyya to su ne hijabaye na sallah in za ki sallah yi ƙoƙari ki sa hijabi babba wanda tun daga saman ki har ƙasa ko ina ya ruhe miki ba wai ki sallah hijabin ki ya ɗage ko kuma kin je gidan biki baki da hijabi sai ki are hijabin wata wannan akwai matsala cikin addini Allah ya sa mu gane annabi ya ce idza sallatil mar'atu khamsaha sannan wasa mashaharaha kuma mace ta azunci watanninta ma'ana ta tsaye da azumi na farilla Matsar ba tana cikin lalura ba idan ramadana ya zo za ki wasa da azumi sai in kina cikin lalura in ma kina cikin lalura aka ƙare lalura ki ta ƙare azumukan da ake biyar ki za ki kula da su to in kika yi wannan ya kiyaye azuminki kuma har yanzu yana da ma'anar tsaye da azumi da kiyaye azumi yayin da ki ɗauki azumi ki kula da azuminki azumin na yana da ababen da ke lalata shi yana da abubuwan da girmama shi annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce rubba sa'imun laisa lahu min siyamihi illa jo annabi ya ce da yawa za a samu mai azumi amma ba ya da wani rabo daga azuminsa sai yunwa da yake fama da ita to ashe ke ga ashe akwai masu azumi kuma babu wata lada da za a ba su don haka ki kula da azuminki in kina azumi bakinki ma ya azumi kawar ki ta yi azumi komi na ke azumi ba ya zama na kawai cikin ki ne ke azumi ba in kika yi wannan ke samu wata sifa daga cikin sifofin matan aljanna ke kiyaye sallah ina kulawa da azumi in son samu ne hata da azumi na nafila ina ƙara kulawa da shi annabi ya ce sannan wa hafizat fardaha kuma ta kiyaye al'auranta wato wannan yana daga cikin abin da ke da wahala ga mata yau shine mace ta kiyaye kanta ta kiyaye mutuncinta iya mace ba ta da wata daraja ba ta da kima wanda ya kai ta mutunta kanta ta tsare matucinta, kada ta kuskura ta yi zina kada ta kuskura ta yi soyayya da wani ɗa miji, sai mijinta na aure ba ki da wani wanda kike hulɗa da shi in ba mijinki na aure ba kai shi ma wanda ka neman ki aure wata dama ba za ki ba ki ita ba ki bayan an yi aure ina sa ran wannan shi ne abin da ake so kula da shi Allah ya ce a cikin alkur'ani mai girma a suratul mumini Allah yana siffanta mana siffofin muminai yace su ne wa'anda suke kiyaye wa al'aurorinsu Allah ya ce muminai mutanen kirki mazan su da mata walladina hum li furujihim yuhafizu su ne wayanda suke kiyaye al'aurorinsu yau muna cikin wani yanayi wanda ya game duniya kun ga yadda ake talla fasikanci yadda ake talar zina ana so a nuna ma matasa ba abin da ya kai zina daɗi don mi don a lalata musu tarbiyya haka wajibinki da ki kiyaye al'auraki, kada ki zina to ba zina ba ba zina kaɗai ba akwai ƙaunar zina wace ce ƙaunar zina shine abin da ake kira astihar wato maɗigo lesbianism abin ya zama ruwan dare yau da yawa za ka ga yarinya ba ta zina amma kuma ta haɗa bala'in ƙaunar zina shi ne mi shi ne wato maɗigo ina sa ranku Allah ya kare ku wannan bakar ɗabi'ar da shigo ba amma wannan ɗabi'ar tana nan tana ta kai kawo a makarantun nan mu boarding school dinmu za a ga wannan ɗabi'a ta zama ruwan dare a deskun ɗinmu ana samun masu yin wannan ba da daɗewa ba a cikin makaranta a wata secondary school aka samu wata yarinya a cikin aji tana lesbianism da ita da a cikin aji ana karatu sannan ku da kuke gani kuna sawa hija hijabayyar su wayannan fasikan mutanen mutanen banza karkirar ku suke yi sun ga ki zina to sai a sallata miki wannan baga ɗabi'a ta yin maɗigo a dinga yi miki kyautuka na hita arziki a dinga yi miki ɗunkuna. a dinga yi miki abubuwa daban-daban na girmamawa da karramawa domin ki amince a lalata tarbiyyarki da haka ya ku yan islamiyya ya ku matan aure fitinar ta kai yanzu har da mata aure suna yin wannan ɗabi'a Allah ya shirya ‘ya'yanmu ya shirya mu baki ɗaya ya kare mu daga wa'annan fitintunun kuma ina ganin mai kulawa da lokaci yana nuna mini lokaci ya yi ta abin da na karanta daidai Allah ya ba mu ladarsa kurai Allah shi ya muna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh